shashi na ayar ubangijinka za ta zo musu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadatin qablu babu wata rai da za ta zo ta ce ta yi imani imanin ta ya ta ranar ranar ko kafiri ya ce ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce a banza rana ta daga ta fito tawa ta fito ta yanzu babu wannan kalmar shahada ba za ta amfane shi ba an gane ai min au kasabat fi imani ha khaira ko kuma mutum a ranar ya ce to tunda dai ranar nan ta fito an ce babu karbabban aiki ah, ba ranan babu hutu ba bari mu dage mai ta aikin alheri ita ma aikin alherin ba za a ansa ba an fahimta ba za a karba ba ta yi wa mata ce to tunda ba za a karba tuba ba kai akwai tunda dai ina rayu akwai aiki alheri bari mu ji bari mu je mu ta yin nafila Allah ya ce to ko kuwa a auka sabat fi imani hakaira ko ta amfana ma imanin ta wani aikin alheri ranar Allah baya so damar da Allah ya baka ta riga ka gare to anan ne sai babban malamin ne Ali Sheik ya faɗa sali Ali ya ya wa hiya baqiyatun ila an koma sa'a a tana nan har zuwa ranar kiyama ai ila qurbi qiyamis sa'a ranar da wato ainihin ƙiyama za ta tashi ranar za ta faru ne ana dab da tashin kiyama ma'ana ita ce aya ta ƙarshe daga ita sai tashin kiyama tunda yanzu akwai saura aiko akwai saura yanzu dai kusan dujal ya rage bayyana akwai bayyanan dujal tunda ayoyin da annabi ya ambata ce kafin kiyama annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai ayoyi alamomi goma sun bayyana sai goma nan sun gama cika chips sai Allah ya tashi kiyama kuma daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi ya ambata galibin su sun riga sun faru wasu ma tun a zamanin sahabbai suka faru wasu ta a zamanin sahabbai suka faru wanda ya rage yanzu domin an faɗa an ce mata za su fito tsirara kuma sun fito din an fahimta sun fito za a waye gari babu amana kuma ta tabbata ana cikin yanayi kusan ayar da ya rage ta tabbata a wato bayan wanda ya rage mana wanda muka fuskanta yanzu a shine bayyanan dujal kuma annabi ya ce dujal ba zai bayyana ba sai mutane sun gafala an daina ambatan shi an manta da shi wasu ma za su ce ma ba ƙarya ne ba zai bayyana ba ma'ana an gafara tunda yanzu har wasu suna hawan malamai ma wasu manyan malaman suna faɗin cewa a babu batun magana bayyanan dujal sai aka koma ana tawila magana manzo Allah na cewa ai ba hakikanin dujal din bane annabi yake nufi shine annabi ya ce to ba za ta bai dujal ba zai bayyana ba sai mutane sun daina ambatan shi malamai sai sun daina maganan akan maganan sa akan mumbari kada zai shaka wani malami ya magana magana dujal akan mumbari ba a maganar shi to sai mutane sun gafala sun ɗauke tsammani daga zuwan shi sai ya bayyana to kuma shi ba zai bayyana ba sai fitintunu sun addaba al'umma kamar fitan da muke ciki ta yawan kashe-kashe kamar da annabi ya ce za a yi ta kisa annabi ya ce yuksar fi halharaj kashe-kashe zai yawaita har sai an waye gari wanda aka kashe bai san meye dalilin da yasa aka kashe shi ba shi wanda ya kisan bai san dalilin da yasa ya kisan ba an zo ko ba zo ba a yanzu mutanen zamarmarin da aka kashe su sun san dalilin da ya sa aka kashe su shi wanda ya kashe su yana da wani kwakwaran hujja yana da kwakwaran hujja shi ɗaya daga cikin wanda ya tsira daga cikin mutanen zamarmari din nan yake ba da labari yadda aka ce ana zaune ana bayani fa ga nan ya ce su goma sha biyu su suka tsira ya ce dai ga ana bayani ana kaza kaza ya faru kaza ya faru sai ce kai miƙe sai ka ce ai je can ba za su san me faru ba a gabansu suka ce wani musun tafiya a gabansu aka kwantar da shi aka yanka shi su kuma aka ce to ku kumun baku ku je ku kai labari wadda shi da ya leƙa lahira ya dawo <laughs> su goma sha biyu ya ce kun ba ku kuje ku kai labari kuma hanyar da aka ce su bi suka fita aka ce su haura ma ba mata a'a su haura ne su ce ya ce ya bar abubuwan shi ce shi da wajen har abada to haka za a ga ana kashe mutane shi wanda ake kashe shi mai san dalilin da ya sa ake da zuwa kashe shi shi wanda ya kisan fiye da dalilin kisa annabi ce sai wannan ya yawaita kamin kiyama wannan kuma shi nan haddis wala haraj gaya nan kana ganin shi a idanka to kaga daga wannan kuma sai bala'in dujjal zai bayyana daga nan kuma wannan ayar da za ta bayyana ita ce wannan fitowar rana ta mafaɗanta zuwa wato lokacin da rana za ta fito ta mafaɗanta daga lokacin ne mutane za su waye gari kawai dare ɗaya kana wayan gari kana tsammanin watakila ma wajen aiki za ka je kana fitowa kawai sai ga rana tana ƙoƙarin fitowa tana kasa ranar ba lafiya Allah kakka nuna mana wannan lokaci domin wannan lokaci kam kai kasa an shiga bala'i kuma annabi ya faɗa ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutanen banza kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutane yan iska yan yan nanaye akan su za ta tashi sai yasa za ga duk mutanen kirki Allah yakan Allah yana dauke su ne sai ga mutanen banza su plastic sun fa dadewa ba su mutu ba to a kansu za a tashi kiyama Allah ya sa ba zuriyar mu a ciki a kansu za a tashi kiyama mutanen banza har sai an manta da Allah gaba daya sai mutane an ja baya da addini an watsi da addini an watsi da alkur'ani an watsi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun daina sallah wasu ma sun bar musuluncin to a kansu kiyama za ta tashi Allah zai nade duniyar Allah ya sa mu cika da imani malam sai shashi na ayar ubangijinka za ta zo musu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadatin qablu babu wata rai da za ta zo ta ce ta yi imani imanin ta yi amfani ta ranar ranar ko kafiri ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah ya ce kayi a banza rana ta daga ta fito tawa ta fito ta fafadanta yanzu babu wannan kalmar shahada ba za ta amfane shi ba an gane ai min kabul au kasabat fi imani ha khaira ko kuma mutum a ranar ya ce to da dai ranar nan ta fito an ce babu karbabban aiki ba ranar babu hutu ba bari mu dage mu ta aikin alheri ita ma aikin alherin ba za a ansa ba an fahimta ba za a karba ba ta yi wa mata ya ce to tunda ba za a karba tuba ba kai akwai tunda dai ina rayu akwai aikin alheri bari mu je mu ta yin nafila Allah ya ce to ko kuwa a auka sabat fi imani ha kaira ko ta amfana ma imanin ta wani aikin alheri ranar Allah baya so damar da Allah ya baka ta riga ka to anan ne sai babban malamin ne Ali Sheikh ya faɗa Sali Ali Sheikh yace wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a tana nan har zuwa ranar kiyama ai ila qurbi qiyamis sa'a ranan da wato ainihin kiyama za ta tashi ranan za ta faru ne ana dab da tashin kiyama ma'ana ita ce aya ta ƙarshe daga ita sai tashin kiyama tunda yanzu akwai saura aiko akwai saura yanzu dai kusan dujal ya rage bayyana akwai bayyanan dujal tunda ayoyin da annabi ya ambata ya ce kafin kiyama annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai ayoyi alamomi goma sun bayyana sai goma nan sun gama cika chips sai Allah ya tashi kiyama kuma daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi ya ambata galibin su sun riga sun faru wasu ma tun a zamanin sahabbai suka faru wasu ta a zamanin sahabbai suka faru wanda ya rage yanzu domin an faɗa an ce mata za su fito tsirara kuma sun fito din an fahimta sun fito za a waye gari babu amana kuma ta tabbata ana cikin yanayi kusan ayar da ya rage ta tabbata a wato bayan wanda ya rige mana wanda muka fuskanta yanzu shine bayyanan dujal kuma annabi ya ce dujal ba zai bayyana ba sai mutane sun gafala an daina ambatan shi an manta da shi wasu ma za su ce ma ba ƙarya ne ba zai bayyana ba ma'ana an gafala tunda yanzu har wasu suna hawan malamai ma wasu manyan malaman suna faɗin cewa babu batun maganan bayyanan dujal sai aka koma ana tawila magana manzan Allah na ca ai ba hakikanin dujal din bane annabi yake nufi shi na annabi ya ce to ba za ta bai dujal ba zai bayyana ba sai mutane sun daina ambatan shi malamai sai sun daina maganan aka maganan sa akan mumbari kada zai shi je wani malami ya magana maganan dujal akan mumbari ba a maganan shi to sai mutane sun gafala sun dauke tsammani daga zuwan shi sai ya bayyana to kuma shi ba zai bayyana ba sai fitintunu sun addaba al'umma kamar fitinar da muke ciki ta yawan kashe-kashe kamar yadda annabi ya ce za a yi ta kisa annabi ya ce yuk fi halharaj kashe-kashe zai yawaita har sai an waye gari wanda aka kashe bai san meye dalilin da yasa aka kashe shi ba shi wanda ya kisan bai san dalilin da yasa ya kisan ba an zo ko ba zo ba a yanzu mutanen zamarmarin da aka kashe su sun san dalilin da ya sa aka kashe su shi wanda ya kashe su yana da wani kwakwaran hujja yana da kwakwaran hujja shi ɗaya daga cikin wanda ya tsira daga cikin mutanen zabarmari din nan yake ba da labari yadda aka ce ana zaune ana bayani fa ga su nan ya ce su goma sha biyu su suka tsira ya ce dai ga ana bayani ana kaza kaza ya faru kaza ya faru sai ce kai miƙe sai ka ce a yi je can ba za su san me faru ba a gabansu suka ce wani musu musun tafiya a gabansu aka kwantar da shi aka yanka shi su kuma aka ce to ku kumun mun baku ku je ku kai labari wadda shi da ya leka lahira ya dawo <laughs> su goma sha biyu ya ce ku mun baku ku je ku kai labari kuma hanyar da aka ce su bi suka fita aka ce su haura ma ba mata a'a su haura ne su wuce ya ce ya bar abubuwan shi ce shi da wajen har abada a to haka za a ga ana kashe mutane shi wanda ake kashe shi mai san dalilin da ya sa ake da za a kashe shi shi wanda ya kisan fiye da dalilin kisa annabi ce sai wannan ya yawaita kamin kiyama wannan kuma ga shi nan haddis wala haraj ga nan kana ganin shi a idanka to kaga daga wannan kuma sai bala'in dujjal zai bayyana daga nan kuma wannan ayar da za ta bayyana ita ce wannan fitowar rana ta mafaɗanta zuwa wato lokacin da rana za ta fito ta mafaɗanta daga lokacin ne mutane za su waye gari kawai dare ɗaya kana wayan gari kana tsammanin watakila ma wajen aiki za ka je kana fitowa kawai sai ga rana tana ƙoƙarin fitowa tana kasa ranar ba lafiya allah kakka nuna mana wannan lokaci domin wannan lokaci kam kai kasa an shiga bala'i kuma annabi ya faɗa ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai akan mutanen banza ƙiyama ba za ta tashi ba sai akan mutane 'yan iska 'yan nanaye a kansu za ta tashi sai yasa za ga duk mutanen kirki Allah yana ɗauke su ne sai ga mutanen banza su filastin sun fi daɗewa ba su mutu ba to a kansu za a tashi kiyama Allah ya sa ba zuriyar ma a ciki a kansu za a tashi kiyama mutanen banza har sai an manta da Allah gaba ɗaya sai mutane an ja baya da addini an yi watsi da addini an yi watsi da alkur'ani an yi watsi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun daina sallah wasu ma sun bar musuluncin to akan su kiyama za ta tashi Allah zai nade duniyar Allah ya sa mu cika da imani malam sai